sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga birnin Washington DC. Jama'a masu mu Assalamu alaikum. Barkanku da wannan la'asariya ta yau Asabar, wadda ta yi daidai da ashirin da biyar ga watan Satumba, shekara ta da da ashirin 2021 miladiyya inda yanzu haka agogonmu a nan gundumar kwalambiya ke cewa karfe goma sha ɗaya na safe. Yusuf Aliyu Harande ke jagorantar shirin tare da Sarfilu Hashim Gomel da saura abokan aikinmu. Amma kamun ku ji abinda muke tafa da su, bar mu fara muku da kanin labarai. wani harin kuna bakin wake da aka yi da mota ya kashe akalla mutane bakwai a babban birnin kasar somalia a yau asabar akan titin da ke kusa da gidan shugaban kasar inji wani jami'i babban zauren majalisar ɗinkin duniya yana ci gaba da gudanar taron shekara-shekara yau asabar tare da masu jawabai daga indiya rasha habasha da heta da sauransu haka kuma za ji cewa jiya juma'a shugaban amurka joe biden ya ce kusan amurka miliyan 60 ne suka cancanci allurar karawa rigakafin coronavirus karfi kanin labaran da muke tafa da su kenan sai a gyara zama don jin cikakken shirin. A bangaren rahotanni kuwa muna tafe da rahoto a kan ƙara taɓarɓarewar darajar naira a Najeriya a kan kuɗaɗen ƙasashen ƙetare. Ko me hakan yake nufi? sai an rage abubuwan da ake da daloli a cikin ƙasan misali ga kamfani kaza ya ce sai an biya shi kuɗi da dala haka kawai a cikin najeriya bayan rattaba hannu da shugaban najeriya ya yi akan wata doka sai gashi ya koma yana neman gyaran fuska shi shine ka zo kana son ka yi gyara tun da kai ba Allah bane ba lokacin zo ka ce wai kai dole sai abin da ka yi ba wanda ya isa ya yi gyara gare shi kowa ana cin gyara ce kaɗan daga cikin rahotanni da muke tafi da su kenan sai a biyo mu sannu a hankali bayan nan za mu kawo muku shirinmu na adawo lafiya wanda baba yakubu makeri ya shirya kuma zai shigo don ya gabatar amma dukka mu kai ga waɗannan sai mun fara da jin cikakkun labaran duniya Zama salamu alaikum ga labaran duniya wani harin kuna bakin wake da aka kai da mota ya kashe akalla mutane bakwai a babban birnin kasar somalia a yau asabar a kan titin da ke kusa da gidan shugaban kasar in ji wani jami'i muwawai mudi kwamishinan gundumar Hamar-Jajab na magadishu ya shaida kamfanin dillancin labarai na reuters cewa wani harin kuna bakin wake da aka kai da mota ya tashi a mahadar silgab ya kashe mutane bakwai tare da jikkata wasu takwas ba a tabbatar da kowa ne da alhakin kai harin ba amma kungiyar al-shabab wacce ke son kifar da gwamnati tare da sanya dokokin da suke ganin na shari'ar musulunci ne tana yawan kai hare-hare irin wannan na bam ɗin. wani ganawar wani kamfanin lantarki labarai na reuters a wurin da fashewar ta faru ya bayar da rahoton ganin motoci bakwai da kekunan daukar mutane uku fashewar ta lalata kuma a mahaɗar da harin ya faru ta cika da jini. Babban zauren Majalisar Ɗinkin Duniya yana ci gaba da gudanar taron shekara-shekara a yau Asabar tare da masu jawabai daga Indiya da Rasha da Habasha da Haiti da dai sauransu. Jiya Juma'a Firayim Ministar Karamar Tsibirin Barbados ta ba da jawabi mai tayar da hankali ga majalisar tana tambayar wanda zai tashi ga mutane a duk duniya kuma ya kawo aikin da ake bukata. A maganar Robin Nestumeli wa zai tashi miƙe Firaministan Barbados Mia Amotoli ya tambayi taron shekara-shekara na shugabanni inda ta ambaci shahararren mawakin Jamaika. Wane ne zai tashi tsaye domin kare haƙƙin mutanenmu? Da take karanta jawabi ta wayar ta firaminista ta zayyano jerin kalubalen da suka hada da rashin daidaiton raba alluran COVID-19, rashin aikin yi matsalolin sufuri da sauyin yanayi. Ta ce bai wuce ƙasashen duniya su warware su ba. kawai shugabannin sun gaji da fuskantar su shekara bayan shekara ba a ga komai yana canzawa ba jiya juma shugaban amurka joe biden ya ce kusan amurka miliyan 60 ne suka cancanci allurar kara rigakafin coronavirus karfi a cikin wani sharhi daga fadar white house jiya juma'a biden ya ce kamar allurar farko da ta biyu ita ma allurar ta uku kyauta ce kuma mai saukin samuwa A ranar Alhamis cibiyar daƙila cututtuka masu yaduwa ta Amurka ta amince da allurar Pfizer ta uku ga Amurka masu shekaru 65 zuwa sama da ma'aikatan da ke gaba-gaba kamar malamai da ma'aikatan kiwon lafiya da dai sauran waɗanda ayyukansu ke sanya su cikin haɗarin kamuwa da COVID-19 da waɗanda shekarun hamsin kai 50 zuwa 64 da ke da matsalar lafiya. Za a iya samun allurar ƙarawa rigakafin ƙarfi ga waɗanda aka yi wa allurar rigakafin Pfizer kalla watanni shida da suka gabata. Fadar White House ta faɗi je Juma'a Amurka miliyan ashirin ne suka cancanci karɓar allurar nan take yayin da jimlar waɗanda aka yi wa rigakafin Pfizer miliyan sittin za su cancanci samun wannan allura da zara sun kai watanni shida da yin alluran farko. Labaran duniya kashi na farko kenan aka saurara. Amma kamun mu kai ga kashi na biyu, bar mu fara da rahotonmu na farko. A karo na farko Naira ta samu babbar koma baya a canjin hukuma da a baya yakan daɗe a kan farashi ɗaya in an duba yadda takan sauya tamkar hawainiya a bakar kasuwa. Ya zuwa jiya Juma'a, Naira ta yi wani sauka na ban mamaki. inda ake alakanta hakan da rashin ɗaukar ƙwararan matakai daga mahukunta akan masu yi wa tattalin arzikin ƙasar zagon ƙasa. Abokin aikinmu Nasiru Adamu El Hikaya ya yi muna nazarin halin da Naira take ciki a ƙasar. Hakan ya nuna akwai damuwa don babban bankin ya umarci masu bukatar dala su rike shiga bankuna don samun dala a canjin hukuma. Gashi yanzu shi ma yana neman cillawa sama. a gefe guda kasuwar canji dala ta kai naira saba'in kafin ta sauko zuwa naira takwas a farkon makon dalar ta kai naira shida a wajen sayarwa har yanzu dai a zahiri ba za a iya cewa matakan babban bankin na daidaita farashin kuɗin ƙetaren na tasirin da ake bukata ba. Those who illegally buy foreign exchange from this illegal market carry them in aircraft out of the country and go to buy arms and ammunition. Nan ma kalaman gwamnan babban bankin ne Godwin emefle da ya zargi kasuwar canji da cewa miyagun mutane kan yi amfani da ita wajen sayan dala su zuba jiragen sama su je su sayo makamai su dawo don cutar da 'yan kasa. emefile ya ce san babban bankin ba zai lamunci amfani da dala daga kasuwar canji don cutarwa ba. Hanya ɗaya ta farashin dala ita ce ta hanyar fataucin kaya ƙetare ko odar kayan zuwa cikin gida. Masanin tattalin arziki Abuja Yusuf Aliyu ya ce da najeriya za ta dage wajen wannan dabara da farfado da masana'antu da naira za ta iya farfadowa to dole a duba waɗannan mundoji waɗanda suna tattalin arzikin ta'adi haka kuma gwamnati sai ta zo ta bunƙasa to kasuwanci a cikin ƙasan banda haɓaka abubuwan da ake faruwa to na harkokin kasuwanci sai an haɓaka shi da duki da kuɗin ƙasar najeriya sai an rage abubuwan da ake da daloli a cikin ƙasan misali ga kamfani kaza ya ce sai an biya shi kuɗi da dala haka kawai Najeriya dole sai an ci gaba da amfani da kudaden Najeriya wajen kasuwanci a cikin ƙasa. Tuni jam'iyyar adawa ta PDP ta bukaci gwamna Emefiele ya murabus ya kuma mika kansa ga EFCC don bincike a bisa dalilan yadda naira ta su kurkuce a mulkinsa. When Emefiele took office as then governor in 2014, the naira exchanged for 164 naira to a dollar. Today, in the hands of Emefiele. Kakakin PDP Kola Olagbondiyan ya ce a 2014 lokacin da Emefiele ya hau mukamin dala ɗaya na naira 164 ne, amma yau an wayi gari ta kai naira 570 wato a wajen saya. abun duba a nan shine tsohon shugaban kasa goodluck jonathan a tutar pdp ya naɗa emefile mukamin bayan sauke tsohon gwamna sunusi da sunusi da rikon sara alade yan apc sun yi ran zuwan shugaba buhari zai sauke mefile ko ko ya sa shi a gaba amma hakan bai faru ba don ya bar shi kammala wa'adin farko na shekara biyar a dubu biyu da goma sha tara inda ma ya sake sabunta masa mukamin da zai kai har zuwa dubu biyu da da ashirin hudu wannan ya nuna tamkar gwamnatin ta gamsu da irin ayyukan emefile ne Nasiru da Mailika murar Amurka daga Abuja, Najeriya. Har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka. Yanzu kuma ga labaran duniya kashi na biyu. Dakarar Rwanda sun taimaka wajen tabbatar da sake gina yankunan arewacin Mozambique. da 'yan tawaye musulmi suka lalata in ji shugaban ruwan da paul kagame jiya juma'a yayin da jami'an mozambique suka fara karfafa gwiwa fararen hula su koma yankin da ke da arzikin iskar gas majalisar ɗinkin duniya ta yi gargaɗin ci gaba da barazanar tsageru a cabo delgado inda dakarar ruwan da ke sintiri kan titunan da aka kone wanda 'yan tawayen a baya suka taɓa kwace ikonsa kagame ya faɗa taron manema labarai na haɗin gwiwa a maputo tare da takwaransa na Mozambique Philip Nyusi cewa sojojin ruwan da za su taimaka wajen tabbatar da tsaro da sake gina yankunan da 'yan tawayen suka lalata. Kagame ya ce sojojin za su ci gaba da kasancewa muddin Mozambique ta bukaci hakan. Sojojin ƙawance na Rwanda da Mozambique sun shiga don kwato wasu sassan arewacin Cabo Delgado yankin da ke karɓar ayyukan haƙo iskar gas na dala biliyan 60 da mayakan ke kai wa hari tun shekarar 2017 a watan Yuli. Jiya Juma'a matasa masu fafutukar sauyin yanayi daga Gretersburg sun ci gaba da zanga-zanga a manyan tituna jiya Juma'a a karan farko tun bayan barkewa annobar coronavirus suna neman ɗaukar tsauraran matakai daga shugabannin duniya gabanin tattaunawar yanayi ta Majalisar Ɗinkin Duniya a watan Nuwamba. Daga Nairobi zuwa Washington masu zanga-zanga ciki har da wadda ta shiga zanga-zangar a Berlin sun ɗauki alluna da kwalaye haɗin gida yayin zanga-zangar wanda ta samu ƙarancin mahalarta kafin zuwan covid-19 a yawancin birane kafin barkewar cutar sau da yawa dandalin kan cika da masu fafutuka yayin manyan zanga-zangar ranakun juma'a broderick ya ce matasa suna matuƙar fargaba game da makomar duniya yayin da suke ganin tasirin sauyin yanayi yana ƙaruwa kuma yana ci gaba da ƙaruwa. duk da tarin alkawarin siyasa na cewa za a dau mataki amma saboda masu zanga-zanga ba su iya zaɓe ba me kuma zan iya yi face na fito nan ta ce tana ɗauke da kwali mai rubutu launin kore da ke cewa duniya sama da siyasa labaran duniya kenan aka saurara kai tsaye daga nan sashen hausa na muryar amurka a nan birnin washington gundumar columbia Yanzu kuma bari mu shiga taskar rahotanni. Inda har yanzu muke duba fanni na tattalin arziki masu nazari a fannin harkar man fetur a Najeriya suna nuna su game da matakin da shugaba Muhammadu Buhari ya ɗauka na neman majalisa ta yi garan bawul ga dokar masana'antar man fetur da ya rattaba wa hannu a 'yan makonnin baya. Manazartan na ganin cewar ya kamata majalisar ta sake wani zama na musamman a kan dokar saboda a kaucewa rudani da kan iya kunno kai a ƙasar. Wakilin muryar Amurka a majalisar dokoki Madina Dauda na ɗauke da ƙarin bayani a wannan rahoton. Kwanaki talatin da 38 kacal da rattabawa dokar hannu sai shugaba Muhammadu Buhari ya aikewa majalisar dokoki wasiƙa na neman a cire wasu manyan ma'aikatan gwamnati daga ayarin shugabannin masana'antar a bisa wasu dalilai da suka jibanci bin ka'idojin mulki. da ya hana ma'aikatan gwamnati zama daraktoci a masana'antar. Shugaba Buhari ya nemi a cire ministar kuɗi da wani babban darakta daga ayarin masu gudanar da masana'antar man tun da yanzu ya zama kamfani. Amma wannan mataki da shugaba Buhari ya ɗauka ya ja hankalin tsohon mukaddashin shugaban kungiyar ma'aikatan man fetur ta ƙasa comrade isa tijjani inda ya tsokaci da kakkausar murya yana cewa ni na yi imani har ga allah shugaba buhari bai karanta wannan dokar ba ɗaya kenan na biyu yana dogaro ne da abin da makusantanta suka faɗa yake sa hannu akan irin wayannan abubuwan wanda dama ne ke kawo matsala a kasar wannan pib na tabbatar ba yanda ma za a yi ina tabbatar miki ba yanda za a yi a aiwatar da shi domin ƙarshe rudu zai kawo a ƙasar rudu zai kawo Eh, da malmala abubuwa babu abin da fa shugaba buhari ya kamata yau mutanen najeriya da zai fidda mutane ba pib ba koma me za a yi za a yi a yi amma matatunmu ya gyara su matatun nan guda uku in an gyara su duk abin da za a yi a kasar a yi a je ba pib ba ko pik ne a zo a kawo shi to sai dai ga shugaban masarin jihar a majalisar dattawa kuma ɗaya cikin waɗanda za su ɗauki matakin gyara dokar yahaya abdullahi abubakar ya ce babu wanda baya kuskure Allah ɗaya ne yake yin doka ya zamanto cewa ta zo ta tsaya ba kuskure gare ta ko wace doka in ka zo ka zauna sai ka fara ma amfani da ita lokacin za ka ga wasu lunguna lunguna inda ya kamata a mata gyara to da suka zo ya zo ya kawo implementation committee sai aka zo aka duba cewa akwai abubuwa wasu eriyoyi wasu wurare wanda in ba wani gyara aka yi ba za a samu wasu wahaloli wajen aiwatar da wannan doka ne ce to in muna so mu yi wannan ga waɗannan nan da section kaza section kaza section kaza section kaza sashi kaza sashi kaza sashi kaza sashi kaza Allah a duba wannan a samu gyara akan shi muka ce ai eh, ba ai ba laifi bane laifi ne. ne ka zo kana son ka yi gyara tun da kai ba Allah bane ba lokacin ka ce wai kai dole sai abin da ka yi ba wanda ya isa ya yi gyara gare shi kowa ana aikin gyara shi saboda haka da aka zo aka zo aka ga cewa akwai gyara gare shi a kawo muna inda ake son gyara sai mu gyara abin jira a gani shine yadda za ta kaya tsakanin mahukunta da masu korafi akan dokar idan majalisar ta amince da gyaran dokar kamar yadda shugaba Buhari ya nema Madina Dauda muryar Amurka daga Abuja Najeriya Duka cikin batun tattalin arziki rashin aiwatar da hukunci mai tsanani ga wasu 'yan ƙasa da ke ganin cewar sun fi ƙarfin doka na ɗaya daga cikin wasu dalilai da ke sa wasu waiwa 'yan Najeriya da dama haƙoƙinsu idan aka yi la'akari da yadda ake kashe hanyoyin sufuri lokaci zuwa lokaci wanda hakan ke ayyanar da koma baya ga tattalin arziki. Wakilinmu Mustapha Nasiru Batsari ya aiko muna da ƙarin bayani. A yanzu haka dai ɗaruruwan matafiya ne suka shiga wani hali na tsaka mai wuya a sakamakon rufe babbar hanyar motar da ta tashi daga Sulaja zuwa Mina da kuma Bidda zuwa Makwa da masu manyan motoci suka yi. Masu manyan motocin dai sun ce sun ɗauki wannan mataki ne saboda gwamnatin jihar Niger ta rufe hanyar Mina zuwa Bidda ga masu manyan motocin wadda ita kaɗai ce ta rage mai kyau da ta haɗa arewacin Najeriya zuwa kudancin ƙasar. Comrade Faruku Kawo shine mataimakin shugaban kungiyar direbobin dakon mai a jihar Niger kuma jigo a kungiyar a Najeriya ya yi ƙarin haski akan bakar wahalar da ya ce masu manyan motocin na sha akan waɗannan hanyoyi. Masifa ce abin ya yi yawa. idan ka ɗauka daga bidda ka ce kana bukatar lambata ba hanya babu motoci sun faɗi wurin abin ya tushe ya cunkushe nan inda suke bi su fito ta lemu ba hanya. To Alhaji Muhammad Kolo shine mai baiwa gwamnan jihar Niger shawara akan harkokin siyasa ya ce dole ne fa gwamnatin Najeriya ta yi wani abu cikin hanzari akan wannan matsala domin shawo kan matsalar ko kuma bakar wahalar da 'yan Najeriya ke sha musamman a waɗannan wurare. Kira kawai zai ga gwamnatin ta tarayya ya kamata su duba halaye da hanyoyin da suka ratsa cikin jihar Neja suke ciki. Ba mu da wani hanya guda na gwamnatin tarayya da take da kyau. To shi yasa kuma nauyi ya ma duk hanyoyin namu yawa yanzu nan. Misali ana so a samu sauki yanzu nan ya kamata a duba aikin nan da ake na tsakanin da zuwa lambata a tabbata an yi shi ba inda ake wannan aiki wajen aikin kilomita nawa dan kallin kilomita an ɗauki wajen shekara biyar ana wannan aikin ana biyan dan kwangila miliyan 100 miliyan 200 wannan ba ɗauko hanya na samun sauki na wannan halin da direbobi suke ciki ba. To gwamnatin jihar Neja dai ta ce babu gudu babu jiha da baya akan rufe hanyar Mina zuwa Bidda har lokacin da ta kammala gyaran hanyar in ji kwamishinan ayyuka na jihar Neja Alhaji Mamman Musa. Naja dai mu matsayin mu shine ba za mu yarda mu bude hanya ba saboda hanyar bai biwa na aiki kuma ba karamin kudade aka zuba dan a yi na ayyukan ba da ce kananan motoci ne to za a iya raba musu wuri su bi amma manyan-manyan motoci suna bata aiki kuma mun riga mun shaida musu ba batun yau ba su na sun sani cewa har tsawon lokacin za a gama aiki ko hanyar zai yi biyuwa mun rufe hanyar bidda zuwa mina ma manyan motoci. A yanzu haka dai dubban motoci ne suka cika garuruwan lambata da kuma bidda a sakamakon datse hanyoyin da manyan motocin suka yi. Mustapha Nasiru Batsari, muryar Amurka daga Mina a Najeriya. To Ubangiji Allah subhanahu wa ta'ala ya na mafita baki ɗaya. Har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington gundumar Columbia. Yanzu kuma ga mu na gaba. Matafiya a dawo lafiya. jama'a mu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin na dawo lafiya. Baba ya ku makirri ne daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku a daidai wannan lokacin. shirin a dawo lafiya na jamhuriyar Nijar ne akan batun yawan hatsarin ababen hawa da ke sanadiyar asarar rayuka a kasar. Alhaji Zakawana Atta babban magatakar ne a ofishin ministan sufuri shi ma ya mana karin bayani akan wannan batu yana mai cewa. E lalle mutane sun lura da kwanakin nan ana samun haɗurra na wa'annan kamfanoni masu zirga-zirga da wani jama'a. To kasan shi hatsari Allah na kawo shi. kuma mutum shi ma yana jawo shi to sai kasance da a yau babu wanda ya kuka kamar masu kamfanonin nan tunda kowane hatsari aka yi sai sun kire mu komin dare sai mu ai ga mota ta kwaɗi wuri kaza kuma ga yadda aka gaya musu ga abin da ya kawo hatsarin to mu wannan abu yi sai mu ɗauka amma muna jiran sai hukumomi kamar jandarma da yake su kadai ne suke iya zuwa su je su gano abin da aka yi su rahoto kuma da intervention da premier premier intervention kamar su zo su yi agaji na wari to su ne muke jira su kamo rahoton wannan rahoton da da ta kawo da shi ne muke aiki to kun san kwanaki inda kun lura ministan sufurbiri da walwalar jama'a da mai girma alma umaru kwanaki ya zagaya wa'ansu kamfanoni na, na transportin ya zagaya ya ga yadda suke aiki to kuma yanzu zai da zagayawa ya ga sauran da yawa na yan zagaye kadai sai ya ce to gara ya yi el muhawara shine aka zo aka yi taro da ministoci wajen guda biyar wanda su ma wannan abin ya shahe su hatsarin ya shahe su akwai ministan kasan kuɗi akwai ministan gyaran hanya akwai ministan cikin gida da ministan tsaron kasa to eh, yanzu da aka zo aka yi taro minista ya tambaya me yake ka duka wannan abubuwan da aka zo aka diba aka ga eh, eh, kowane bangare dai galahin shi sai mun ce, to zai sa kwamiti kwamiti ne za ya sawa wanda za a zuwa ya nazari ya diba ya ga menene ke kawo wannan umar abu aisa kuma menene maganin wannan abu to shi kuma kuma tun shine da mu mutane yan transport da masu da ministan kiwon lahiya da ministan eh, eh, gyaran hanya da ministan tsanan kasa da ministan cikin gida da ministan eh, shi kasayin kudi da 'yan society civil kuma da meri ta mai kuma da su wa'annan kamfanonin to shi ne yanzu an sa kwamitin ana jiran mutum sa mishi hannu sannan sai mu fara aiki Allah ya rasu sati guda ne za mu ɗauka don mu hito duka abubuwan da ya kamata a yi saboda a samu lahiyar wannan wannan wannan abin da ya kamata mutane su sani kamfanonin nan suna jin zahin abubuwan da ake saboda da an yi badawa wata mota ba a ƙara samunta ba ta aiki ba ta aiki banna ɗaya in aka yi wata mota yanzu cikin wani hadarin da ake akwai mota sabuwar mota wadda balaguranta ne na hwari balaguranta ne na hwari amma ta faɗi saboda eh, wata kusa ce ba a san da aka yi ba ita ta kada wannan hatsarin yanzu sun ɗauki wata motai da kuma da kuma sun aika ma can kamfanin wanda ya kila musu motai to kun gani ko eh, yau in akwai wanda yake jin zahi babu kamar su masu masu kamfanin nan saboda duk motar ta faɗuwa kuma asara ce babban lalle ana rayuwa mutane sana a tsaya amma inda son shi mai mai kamfanin ne ba wa a samu wannan wannan hadirin yanzu akwai tunda aka yi wannan akwai wa'ansu masu kamfanin da suka yi niyya suka ce sun dauki alkawali yanzu direbobi dole sai sun dauki direbobi da yawa yanda za a rika daukan kowace mota a bata direbobi ko bi ko uku su kadai za su kula da wannan mota kuma in dama duk mota direba biyu ne in suka je suka dawo za su huta kwana biyu kwana uku kwana biyu wancan su ɗauka haka ne suka ce dole sai sun sa kuɗi sun ɗauki direbobi to kuma abin da za ku sani direbobin ma suna da wuyar samu saboda muna da takarra warta ce direba sai wanda ya samu horo na shekara bakwai ya yi shekara bakwai yana tuki kuma sai wanda ya ba shekara ashirin da biyar baya zuwa talatin haka to wannan ku suna da wuya samu a yanzu inda ake. Eh. to amma sai wasu na dora alhakin wannan hatsira na ababen hawa musamman da su waɗannan kamfanonin jigila a kan lalacewar hanya to kun san lalacewar hanya ni ba ni sa ta cikin abin da yake kawo haɗurra saboda muna da kundinmu da ake ce ma kwadula root ya ƙayyade irin gudun da ya kamata a yi bisa hanya mutane ba su bin wannan ƙa'ida. da kuka ga mutane suna nema su yi eh, kasis bisa hanya da kansu mutane sun sha rubuta mu ce a basu izinin su kasu saboda motoci suna suna ratsa garuruwan su suna kashe musu mutane to kun ga gudu ne ake shi ko duk inda ke akwai gari da an tunkaro gari akwai doka da take cewa ka zo wuri gari kaza ka rage gudu me hanya ita kudurin mu eh wannan takarda mu ta ce in hanya ba ta da kyau daidai gudun ka daidai hanya to kai da kasa hanya ba ta da kyau ina kai da gudu don ba layin hanya ba ne hanya ba ta layi ko kaɗan in hanya ba ta da kyau kai da kan wani gurin ko an ce ma gudu ba ka yi ba. menene zai iya taimakawa a shawo kan wannan matsala yanzu shi ne ce muku wannan kwamiti da muka hauda kowa yana ciki duk wanda dai eh, abin ya shawa da suna ciki in Allah yarda cikin wanga satin za mu tantanawa in Allah yarda mu gano menene Umar Abaisan kuma mu ga menene maganin wannan. To a ne kuma kuka kawo karshen tattaunawar mu a jamhuriyar Nijar. Idan Allah ya kai mu sabon mako za ku ji mu dauke da wani sabon shiri. yanzu a madadin silimin mummuni barma da bakunsa alhaji zakawana attau na ofishin ministan sufuri da ma daukacin ma'aikatar sashen hausa na murya amurka baba ya ko makeri ne ke sallama da ku a huta lafiya kuma a dawo lafiya Da haka muka zo ga shirinmu na ƙarshe labaran duniya a takaice. wani harin kuna bakin wake da aka kai da mota ya kashe akalla mutane bakwai a babban birnin kasar somalia a yau asabar a kan titin da ke kusa da gidan shugaban kasar ji wani jami'i muwawai mudi kwamishinan gundumar hamar jajab na Magadishu ya shaida kamfanin dillancin labarai na Reuters cewa wani harin kuna bakin wake da aka kai da mota ya tashi a mahadar Silgab ya kashe mutane bakwai tare da jikkata wasu takwas. Babban zauren Majalisar Ɗinkin Duniya yana ci gaba da gudanar taron shekara-shekara a yau Asabar tare da masu jawabai daga Indiya da Rasha da Habasha da Haiti da dai sauransu. Jiya Juma'a Firayim Ministar Karamar Tsibirin Barbados ta ba da jawabi mai tayar da hankali ga majalisar tana tambayar wanda zai tashi ga mutane a duk duniya kuma ya kawo aikin da ake bukata. jiya juma shugaban amurka joe biden ya ce kusan amurka miliyan 60 ne suka cancanci allurar kara rigakafin coronavirus karfi a cikin wani sharhi daga fadar white house jiya juma'a biden ya ce kamar allurar farko da ta biyu ita ma allurar ta uku kyauta ce kuma mai saukin samuwa a ranar alhamis cibiyar daƙila cututtuka masu yaduwa ta amurka ta amince da allurar pfizer ta uku ga amurka masu shekaru 65 zuwa sama da ma'aikatan da ke gaba-gaba kamar malamai da ma'aikatan kiwon lafiya da dai sauran waɗanda ayyukan ke sanya su cikin haɗarin kamuwa da covid-19 da waɗanda shekarun da kai 50 zuwa 64 da ke da matsalar lafiya. dakarar rwanda sun taimaka wajen tabbatar da sake gina yankunan arewacin mozambique da 'yan tawaye musulmi suka lalata in ji shugaban ruwan da paul kagame jiya juma'a yayin da jami'an mozambique suka fara karfafa gwiwa fararen hula su koma yankin da ke da arzikin iskar gas majalisar ɗinkin duniya ta yi gargaɗin ci gaba da barazanar tsageru a cabo delgado inda dakarun ruwan da ke sintiri kan titunan da aka kone wanda 'yan tawayen a baya suka taɓa kwace ikonsa. Masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin namu da wannan la'asariyar taku sai kuma idan Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai ya kai mu can anjima da karfe tara da rabi agogon Najeriya Nijar Kamaru karfe takwas da rabi agogon GMT da Ghana za ku ji mu ɗauke da wasu rahotanni. yanzu a madadin abokin aikin nawa sarfilu hashim gumel da ya taya ni gabatar da shirin sai wanda ya daidaita mana sauti hailu haile ni ne naku yusuf aliyu harande fatan alkhairi daga nan birnin washington gundumar columbia peace salam